Ɗaruruwan 'ya'yan Boko Haram ne aka bayyana cewa hukumomin Nijar ke shirin miƙa wa hukumomin ƙasarsu ta asali wato tarayyar Najeriya a wani matakin rage cinkoson fursunoni a gidajen yarin Nijar. Tun farkon bazuwar rikicin Boko Haram daga Najeriya zuwa yankin Difa da ke kudu maso gabacin Nijar, jami'an tsaron ƙasar sun yi nasarar cafke 'ya'yan Boko Haram da dama waɗanda aka ajiye a gidajen kasan yamai da kwalo da kutukale. saboda haka bayan lura da yadda gidajen yarin da aka ajiye 'ya'yan boko haram suka shiga cikin yanayin cunkoso ya sa kasashen biyu yanke shawarar ta sakeyar waɗanda aka tabbatar da kasancewarsu 'yan asalin najeriya zuwa wannan ƙasa domin ci gaba da zaman wakafi kafin su fuskanci shari'a dama dai najeriya da nijar na da hulɗar miƙawa junansu fursunoni a duk lokacin da buƙatar hakan ta taso metar bukari abdulnasir jami'i ne a sashen kula da kare hakkin ɗan adam da ke ma'aikatar shari'a ta ƙasar nijar idan mutum an kama shi kamar ba sai kan zancen boko haram ba in akwai yarjejeniya ta tsakaninmu da nijar da najeriya cewa idan ɗan nijar ya yi laifi aka kama shi a Najeriya Nijar tana iya tambaya a bata shi saboda ta kare hakin shi haka kuma najeriya tana da yanci in ɗan ƙasar da ya yi laihi yake nan nijar a meƙa mata shi amma ai kahin a meƙa ba haka muke ɗaukar mutumin mu meƙa sai mun yi bincike mun dandance shi harka in tana hannun alƙalai da sauransu su kaɗai suke iya baka amsar tambaya ina gaskiyar lamari dangane da shirin miƙa waɗannan fursunoni to ya wannan yawan su da sauran fali'insa ina yake tsaye akwai jujin da yake kula da wannan aiki kenan ni ba zan iya baka ba tabbacin bayani ba na iya ce ba in yi hasashe in ce ma gashi ba saboda akwai juji da yake ba ni da yancin in yi magana bisa kan fayilikin wani da yake aiki bisan shi wata majiya mai tushe ta tabbatar da cewa tuni kasashen biyu suka tantauna da juna ta hanyar musanyar wasiku a game da shirin mika ɗaruruwan 'ya'yan boko haram daga hannun hukumomin nijar zuwa hannun ma'ikantan najeriya tun barkewar rikicin boko haram a arewa maso gabashin najeriya yankin difa na ƙasar nijar ke ɗanɗana kuɗa sakamakon yawaitar hare-haren da da ya yi sanadiyar mutuwar ɗaruruwan bayan Allah cikinsu har da dakarun tsaro haɗe da tilastawa tashin ƙauyuka da dama na kewayen tafkin Chadi lamarin da ya sa gwamnatin ta Nijar kafa dokar ta ɓaci a yankin na Difa. Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.